فلله الآخرة والأولى ba zai samu abin da ya buri ba domin lahira ta Allah ce kaɗai, haka ma duniya yana bada su ga wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama